السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعتبر شرندا هدو غوتن ذو الحجة إكرام الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da daidai da 23 ga watan julai shekara ta 2022 muna masu godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a wannan masallaci mai albarka domin faɗin kalmomin shi waɗannan fuskoki masu daraja muna kamun kafa da sunaye da sufofin Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa kalmomin da za mu ambata yi masa amfani sannan Allah madaukakin sarki ya haɗa fasakunmu a cikin aljannan ni'ima malam mujahid muna mai fatan Allah maɗaukin sarki ya ƙara yauƙaƙa arzikin shi ya zaunar da shi lafiya da shi da iyalan shi ya ma rayuwarsu albarka Allah maɗaukin sarki ya hukunta gado a tsakaninsu aure ni'ima ne aure albarka ne aure ɗaukaka ne ibn abbas yana cewa wanda ya fi kowa alheri cikin wannan al'umma ya fi su yawan mata yawan mata alheri hukutun da mafi alherin wannan al'umma ya fi su yi wa mata to yau idan ka ƙara ka ƙara har ka kai geji to alama daga cin alamun da ke nuna alherinka gajar ta haka kuma alama daga cikin alamun ka tsaya iya ƙarfinka ina fata mun gano ne da kyau domin akwai abinda malamai suke cewa ukubar wadata wanda ba shi za mu tattauna ba Allah madaukakin sarki ya samu dace jama'ar annabi mu musulmi wata al'umma ce mai kan gado mai tsari da Allah maɗaukin sarki bai taba wata al'umma ko wata halittar da ta kai ta ba shi yasa ma da kan shi ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas wannan al'umma ku ne mafi alherin dukkanin al'ummomi da ku an yi ku ne don ku amfanar da al'umma nabi ya ce khairun nas mai yanfa'un nas wanda ya fi kowa alkhairi cikin al'umma shine wanda yake mafi amfani a wurinsu to ita wannan khairiyar tamu idan muka tsaya muka yi abin da ya kamata kuma ya dace a lokacin da ya kamata to ba mu kaɗai za mu ci moriyanta a yanzu ba har waɗanda za su zo a nan gaba ka hatta waɗanda suke kwanci a su sai sun amfana da wannan khairiyar ta shi yasa al'ummomin da suka zo kafin mu misali al'umma annabi isa al'umma annabi musa sauran al'ummomi da suka gabata da daɗewa sun ta gurin ina da ma a ce su ne allah maɗaukin sarki ya jawo su ya takuro zamanin mazan allah suka zama daga cikin al'umma shi kasanto irin yadda suke ta karantawa a cikin littattafansu annabin zai zo ga sassan shi ga aikin shi al'umman da za su yi imani da shi ga aikinsu ga su ga irin yadda allah maɗaukin sarki ya tattale su kuma ya masu kyakkyawan baiwa to wannan khairiyar abinda muke ta hasashe ko muke hange muke tsammani to shine kamar ta fara tsallacewa kuma tsallacewan kamar a kanmu a kanmu kamar mu al'umman arewacin najeriya an waye gari wani hadisin annabi ya ta san mai gazzantu a kanmu da annabi ke ce masu habbai lokaci ya yi kusa da al'ummomin duniya za su ca a kanku kamar yadda mai wata suke yin ca a kan farantin abinci ka taba zuwa gidan suna ka taba halattar gidan biki ka taba zuwa gidan biki a zane ga da mata suke kiwaye farantin fati suke sai mai cafa ko ta kowane angul kan kai haka di yawan shi sun gigita shi haka annabi ya ce haka al'ummar duniya wacce ba ta isa ba ma to za ta yi da ya gada sahabai suka ce amin ƙillatin na har yau ma'izin ya rasulallah ƙarancinmu ne a wannan lokaci da al'ummomin duniya za su yi mana irin wannan ka kaka tashi annabi ce bal'antun kasiru ai a wannan lokacin yawan kuma ya kai geji kuna da yawan walakin na kun gusa'un ka guffa'i tsaye sai dai kaman tattaki ne da karmami a kwazari kun san kwazari kun san magudanar ruwa kun san lambatu da za a zuba datti a yi mamakon ruwa wannan karmami da dattin ya isa ya hana ruwa wucewa da ruwan da shi ba wucewa da su ruwa zai ce haka za mu zama yadda ka san datti a kan ruwa sai yadda ruwa ya yi da ba mu da laifi annabi ya ce a lokacin allah maɗaukin sarki zai jararci mu da musibobi guda biyu musiba na farko annabi ya ce alwahani karahiyatul maut ba mu san mu mutu da ɗan banzin san abin duniya shi zai sama cikin matsala kowa na tsoron ya faɗi gaskiya kar a ɗaure shi kar a juya mai baya kar a mai kaza kar a mai kaza ya yadda ya saka iyalan shi ya saka iyayen shi ya saka al'umman shi a cikin wahala da bala'i addinin shi ko zai shiga hukunci shi in ya wadata ba komi to a lokacin da al'umma suka zama haka muka dauki ɗabi'u irin na ɗan tsako samu ka ki dangi shiga matsala ka dawo ma danginka a lokacin al'umma sun shiga halin bala'i da musulmi mun gano wannan da ke ku to kuma na fahimci mun ta samma kutsawa cikin wannan matsalar mutum baya a nan ina mafita game da hali da kuma yanayin rayuwar da al'ummanmu muke ciki a wannan ƙasar ta mutu jama'a zaɓe muke fuskanta ina mafita dangane da canjin gwamnati da jagorori da shugabanni da ake sa ran za a yi a wannan 'yan watannin masu zuwa mafita ga kai kanka wani tsari kai don ka samun mai iyayenka mafita iyayenka da suke raye a doron duniyan nan da waɗanda suke kwanci a ƙabari? menene mafita dangane da makoman iyalanka addininka malaman addininka da sauran al'ummomin da take rayuwa da su dangane da abubuwan rayuwa baki ɗaya? ko ko kawai dai mu yanzu mun zuba ido kawai za mu goye baya za mu mara baya za mu jefa ƙura'a shi kenan kawai yadda aka yi da mu a yi da mu wancan hadisi na annabi da yake cewa lokaci yayi da za a yage gamu kamar yadda ake yage-yage da abinci a faranti ga mayin wata sun kai mai farmaki lokacin yayi ko ba kai ko ina ba kun ga yadda Allah madaukin sarki ya nuna ma duniya cewa al'ummanmu na wannan yanki na arewa musamman mu musulmi mu ne ake sha'awa da mu ne za a yi in ba mu ba zai yiwu ba da ana musa haka Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da shi kuma ba aikin da wani daga cikin mu yayi zalika fadlullahi yutihi mai yasha to menene mafita dangane da abin da muke tinkara dukiyar nan na kasar nan ta mu ce mulkin nan mu ake ba. abubuwan ci gaba da kuma more marayuwar mulkin da ake yi yadda kowane yanki yake sha'awar ya mora haka mu ma muke sha'awar mu mora babu wani dalilin da wani zai mai da abin da shi mu musulmi ya kamata ya zama mun kowa sai da kanku sallan nan da muka yi ta asuba sai da aka gaya mana me za a ba mu in ka yi ta a jami'i kana da kaza in ka yi da kai kadai in kai da ci kaza za a ka in ka karanta alkur'ani kowane harafi ga abin da za a baka in ka yi alula kana da kaza duk wanda yi azumi kaza ne ke da shi ga kaza ga kaza ga kaza duk an kasafta an gaya mana haka ne kuma sai a rayuwar duniyar mu siyasar mu kawai za a yi mana ɗiban karan mahaukaciya mun zama yadda ka san dabbobi a 'yan awaki ana kiwon ka kawai don a sa abin masarufi a yanka ka ya kamata mu zauna mai lissafi ba sauri muke yi ba duk wanda yake sauri bai da wurin zuwa ta san abu mafi ƙololuwa zirwata sana annabi ya ce ne ra'asul amur ba jihadi ba in ka je jihadi ka kashe aka kashe sai da ga maka abin da za a baka in kai shahada aljanna in ka dawo ganima haka ne to jama'a menene ganimanmu dangane da makomanmu a zaɓe mai zuwa na shekara ta 2023 karo manta kamar yadda makaranta a tarihi malamai suke cewa fil jahiliyatil ula kana al-mal dawlatan bainal aginiya? a jahiliya ta farko dukiyar gwamnati dukiyar ƙasa to mallaki ne na wasu mawadata 'yan tsararru mun gano wannan suke wandaƙansu suke sharholiyansu suke yadda su ga dama da ita killatun ganiya 'yan kaɗan cikin society su ne waɗanda suke mawadata wa kasra mafi yawa bilkaddi ta ji da kota yau ha sauran al'umma da ƙyar da gumin goshi suke samu abin da za su ci har kullum yanzu ka ware kanka kawai ga kalli al'ummanka iyayenka da kakanninka a ƙauye kai kananan nan maraya da yiwa kai kaɗai ne kake samun sauƙi da sassaucin rayuwa a duk family duk sauran da ƙyar suke rayuwa ƙila kai ɗin da ƙyar kake rayuwa wani ne daga cikin ƴan uwanka da ke abuja ko fatakwar ko Legas ƙila shi da yake da sauƙi da sassaucin rayuwa kaga idan an kalli wannan sinariyo ɗin kenan an ta san koma an riga an koma ma jahiliyacin ula cewa ƴan tsiraru ne cikinmu suke samun sauƙi da sassaucin rayuwa mafi yawanci kuma da ƙyar suke samun abin da za su ci har kullum idan matsalar asibiti ya taso mai daraja da mutunci a cikin al'umma ya rike ya zama almaji so yake a bashi bara yake yi in ma bai roƙa ba kana zuwa gaida wani nashi ko shi kan shi da wayanka za ta motsa ka kai hannunka daidai aljihu sai gaira yana kokarin miko hannuwa ba shi haka za mu rayu mu ci gaba a jahiliyan farko suka ce kantar horo ta akulon rijal yaƙe-yaƙe ke karmatu mazarci ala na haka ce a kan raƙuma ɗaya da za a kashe ya ta da unguwa raƙuma ɗaya ne a wani zai kashe wasu al'umma sai su yi gayya sai su tada wannan gari su kashe kowa haka na faruwa a arewacin najeriya ko bai faruwa haka ko a ce an yi tsere dokin wani ya tsere ma dokin wani wannan sai haifar da kashe-kashen ban mamaye wanda ba tsammani ba ɗan abin da bai ta kara karya ba gaddama tsakanin su wani da wani ko neman aure tsakanin wani da wani ko ne na sha'awar wata dukiya taka sai saka ka cikin garari da dangin ka baki da haka ake a jahiliya musulunci ya niƙe wannan yanzu wannan musibar ta dawo mana kowa da dawo ina mafita sannan fil jahiliyatil ula kana zina a jahiliyan farko zinace-zinace tsakanin 'yan mata da samari zaurawa fitinar har ga matan aure ya zan hanki ne ga gidan kowa al'ummar yanzu ana yi ko yi. bai zo mana musiba ba ta ya za mu samar wa matasanmu da waɗanda suke da ƙarfi da jini a jika hali da yanayin da za su samu su yi auratayya domin wannan fitinan ta rabu hadisi annabi ce abinda Allah maɗaukin sarki ya fi fushi da shi shi ne a samu mutum ya ji ya aikata laifin zina ina wata kan wannan a jahiliyyar farko shan giya ake yin da san ruwa yanzu abin mamaki sai ka an ce alhaji wane na shan giya ɗan gidan wane na shan giya yaro ƙarami ne zai je zai samu lemun lakasera ya samu maganin mara ya zuba da ƙwaya ya girgiza ya haifi ya bugu ba inda yake noman taban wiwi a arewacin najeriya amma wiwin da ake sha a jihar kano kadai ya fi wiwin da ake sha a kudancin najeriya baki daya waɗannan kayan maye da ake tsaida ma 'ya'yanmu suke sha su fita hayyacinsu ba inda kamfanin kera su yake a yankinmu ko a garuruwanmu ko a inda muke shigo mana da shi yake yi ina mafita game da waɗannan bala'o'i da musibobin da ya darka ko mu waɗannan kashe-kashen da ake masu yi ba sa yi sai sun fita hayyacinsu ta hanyar shan miyagun ƙwayoyi gyaɗa ce ko gujiya ce da ake noma ta anan ta yi suke shigo mana ina mafita a kan waɗannan abubuwa a jahiliyan farko ne za a haifan ma mutum mace saboda jin haushin wannan haihuwa zai binne ce kashe ta yanzu ba ɗaya matan ba a wannan jahiliyar tamu ta yau haihuwan ma ba su ake yi za ga matashi ya yi aure sai ka je yana gaya ma kanshi ko yana shawara da abokan shi ya kamata sai nan da shekara biyu ko shekara uku zai fara haihuwa ina mafita game da wannan musibar da ta darka komu kuma ta shiga gidan kowa take ci kamar wutan daji a jahiliyan farko shirka ta zalli hantsi ne ga gidan kowa shirka dangane da abin da ya shafi ibada shirka dangane da abin da ya shafi biyayya yau sai ga an ce matan wane tana huɗa da 'yan buri tana zuwa gidan boka za ga ɗan siyasa da fitaccen ma'aikacin gwamnati ya gama wahala a makarantu tun daga naziri har jami'a sai gaji ya ce kujerar nan ba za ta tsaro ba dole sai an raba kafa an ji an gaya ma boka tun yana cikin uwar shi a mahaifa Allah ya kula da shi ya rike shi tun bai iya sosa ma kan shi cizon sauro har ya kai karfin da zai iya saba buhun dawa Allah madaukin sarki ne ya kiyaye shi sai yanzu ne da yake mulure ake tsoron shi wani sai ce bakin duniya babu kyau sai ya raba kafa ya tsoka na Allah ta hanyar shirka ina mafita a kan waɗannan abubuwa a jahiliyan farko an waye gari manya ne ke tsara mana ƙasa abin da za su yi ko da ku ya saba ma abin da Allah yake so yanzu don mutum ya samu ɗan abin da zai ci da iyalan shi ko ya kai bakin salatin shi in shi kaɗai ne ya yi dai ya saba ma al'umma ya saba ma Allah ya kawo fitina cikin al'umma shi don shi abin da zai samu wannan ya haifar da gaba da ƙiyayya da rabuwan kan al'umma da tunanin in ma mun samu dama za mu ɗauki fansa a kan wasu haka aka waye gari al'ummomi suke rauni sakamakon ƙi da kuma ƙiyayyar junansu zamantakewa ya yi tsami tsakanin al'umman da da a tare suke aka waye gari kowa daga cin al'umma neman sa'an ɗan'uwan shi ke talauci a wancan lokaci ya masu kamun ga irin yadda ya mana a yau kowa yana neman mafita ko ta halin kaka idan mawudaci ya gida yaran unguwa su tasa shi da sace kayan aikin don su samu abin da za su ci ko su samu abin masarufi in ya wuce da mota an fara zage shi za ka aka barawan gwamnati cin kai yake yi wane ne wane ne yayya da gaba ya faru ya haifi yana so tsakanin masu shi da waɗanda ba su da shi ina mafita kan wannan bala'i an waye gari a cikinmu ne kowa zai iya yin abin da zai yi ya cutar da kanshi da tunanin mai yiwa ya amfana a yankinmu ne aka samu waɗanda suke kuna bakin washe. rayuwa ce ta darkake su suke ganin wannan abin shi ne kaɗai mafita wanda a zamanin annaba haka manzon Allah ya wannan musifan ya haifar mana da bala'in ihtikari shine a sai amfanin gona a ɓoye in ya yi wahala a zuwa tsawwala ma al'umma haka jama'an mu suke rayuwa cikin matsaloli iri-iri To a tsammani na duk da cewa abubuwan da na so yi shimfiɗa da sharan fage a kansu ba su kai ga mun kai su ba ba ya kamata mu yi abin da ake ce mu tsallan baɗaki mu koma mu taɓa inda yake damu ya rayuwar mutum na cin hadari mu musulmi rayuwar mu tana cikin hadari mu mutanen arewa matasanmu ne kake zaune kara zuci ka je ka zai matashi ran Allah zai waye zai fito kofar gidansu ya miƙa bai san inda zai ce matasanmu ne suke da daba daba daba tamfin tamfin na zaman hira kawai zauna da safe in rana ta kada su koma can daga can su koma can da yammaci kaza haka kaɗai su ba su san makomansu ba iyayensu ba su san makomansu ba shugabannin da ke jagorantarsu ba sa tunanin me makoman waɗannan matasan ina mafita akan matasanmu da muke da su wanda sun fi kowa yawa ko a masallacin da matasa sun fi yawa kamar yadda muka ambata a baya matasanmu ne ke shan miyagun kuma na ce ba kamfanin ƙerawa ko noma waɗannan kayan bayan a inda muke dattawanmu suna rayuwa cikin kunci yana kallo gidan shi a bukatun shi bai iya biyan kudin makarantar yayin shi inda bai mallaki mahalli ba yana tsoron shekara ta cika ba zai iya biyan kudin haya bai iya ma 'ya'yan shi da matan shi kayan sallah abinda za a ci da ƙyar ake samu in wata na da ciki cikin matan shi ya shiga musiba in kuma ga ce ga mara lafiya to hankalin shi ya gaba da zuzu ga shekaru ga rashi ina mafita dangane da halin da waɗannan da musu ke ciki matan aurenmu ba san makomansu ba kawai zaune suke ba abin da suke iya samarwa na gudunmawa ga 'ya'yan da suke haifa ko mazajensu ko kuma abin da ya shafi gudanar da addininsu in ka ce ke mai flag ɗinki a rayuwa ita ba ta sanshi sannan 'yan kasuwanmu suna cikin gadari in an tashi da sati za ga kullum abubuwa ƙara hawa suke yi jalin da yake da shi zai iya tsaro mai abin da yake tsara a jiya yanzu ya kasa ya samu riba in ba a sa'a ba bukatun yau da kullum su cinye jalin da yake da shi daga lokacin da 'yan kasuwanku suka durkushe daga lokacin al'ummanku ta durkushe baki ɗayanta 'yan kasuwanmu suna cikin gada waɗanda suka kukuta suka kai 'ya'yansu makaranta har suka gama jami'o'i su ko ba san makomansu ba za su samu aiki za a yi da su ya za a yi shi ke yaran zo su zauna in ba sa aka yi ba za su zama ɓarayin intanet kuma a cikinmu ne muke da adadi mai yawa na masu zaman dandali mu ne jama'ar mu ke gudun hijira a cikin ƙasansu ƙasanmu ne kuma a ƙasanmu muke gudun hijira jama'a akwai musulman da yake wannan ƙasan da ke da gwamnati ƙasan da ke da masu arziki ƙasan da ke da sarakuna ƙasan da ke da ke da ke da ke da awon cigaba giwon afirka a ƙasanmu ne muke yan gudun hijira Muke ko ake kama ake farautar mu yadda ka san bera sannan mu ake kai mu kasuwa ana cinikin mu yadda ka san kaci ina mafita kan waɗannan abubuwa da ni da ku za mu iya samar da mafita kan waɗannan abubuwan abin da muke fuskanta na zaben da za a yi na shekara ta 2023 waɗannan abubuwan su zama tarihi kaga can rayuwarmu ne ke gada gadari ko rayukanmu ba garuruwanmu muna rayuwa cikin fargaba akwai inda ya fi ƙarfin Akai kai mahari a ƙasar nan na'am da wanda Allah ya kiyaye kuma yankin arewa ne wannan abin kawai yake muna cikin fargaba na bala'i hanyoyinmu ba tsoro gonakinmu sun zama tarku ga duk wanda ya je ya kai kanshi ƙauyukanmu kuma sun zama kufi an watsa su mun rasa yin za rani. dole kayan masarufi ne, ya tsawwala jama'a ya za mu dawo da halin da muke ciki na da na aminci ko da ba mu ƙara yin gaba mun samu yi wani abu a mai da mu yin da muke kuma laifin namun kuma ya ce zaharar fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aidin nas mu ne muka yi laifin mu da kanmu liyuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un to yanzu misali addinin mata gaire yake fa malaman limamanmu ustazanmu ladananmu dattawanmu masu wa'azinmu kowa da kan shi yake abin da yake yi ba wani wanda yake ɗauke da nauyin waɗannan wajen gudanar da komi na addini da kuma rayuwa haka ne wanda kuma haƙƙi ne na gwamnati haƙƙi ne na al'umma su yi tun da muna zana ƙara zube addinin ma shi ma haka ya samu kan shi masallatanmu makarantunmu makabartunmu da kuma marayunmu a watse a hautsine muke yomi ka zana cewa kayan da'awa sai ga al'ummanmu mun shiga cikin wani yanayi to ina mafita game da waɗannan abubuwa eh ina mafita mafitan ne yana tare da mu kun gano wannan da kyau ko yanzu muna wa'azin nan akan me muke wa'azi a masallacin nan akan me yake zaune akan generator hotel lantarki a tsakiyar kaduna a unguwar masu kudi harkar tsaronmu wutar lantarki masana'antunmu ruwan shanmu asibitocinmu harkar noma da kiwo ayyuka ga matasanmu sana'o'i ga matan aure rance ga 'yan kasuwanmu tallafi na musamman ga 'yan matanmu ne mafita ga zaurawanmu ƙungiyoyinmu na sa kai da ke taimakawa wajen ci gaban al'umma muna tunani game da su eh ba ruwanmu da waɗannan muna tunanin a zaben da za a yi nan gaba waɗannan yaran da ke a caba su ne za su samun mana zaben mana shugaban da ya dace da mu ko ko waɗanda suke sana'an dako a cikin kasuwanni ko ko waɗanda suke 'yan ƙwadugo magina da masu aikin haƙƙi da sauransu ko ko 'yan daba da mashaya ko ko waɗanda suke sana'an liƙa fasta da 'yan mata ko ko mawaƙa ko ko masu tira a teburin mai shayi ko tukuban mai nama e sun zauna a teburin mai balangu ko kofan shago irin namu da dai sauransu waɗannan talakawan gari su ne za su faɗi inda za a je za a yi ba su bane ba su bane kuma bala'in nan kukun san muna cikin shi haka ne da su waye waɗanda alhakin waɗannan abubuwan ya rafi a kan su ne malamai sarakuna lauyoyi likitoci injiniyoyi malaman jami'a alƙalai 'yan kasuwa attajirai da tsoffin ma'aikata tun da kan sojoji 'yan sanda waɗanda suka suke ritaya aikin gwamnati da tsofaffin alƙalanmu suna su ɗaya a zauna da 'yan takarkarun nan sai sun gaya mana za mu zaɓi ku amma mai kuka tanada na bukatunmu ku gano mu mai kuka tanada mana ku na mu